alhamdulillah guda abu guda ɗaya dai ba rasa rai ba amma yin asaran dukiya sosai masu yawa wanda ba za mu yi kimanta kuɗin nan ko ya kai miliyan ɗari ba a yanzu haka saboda muna ɗaukar digin lissafi eh, kamar rumfuna na ne wannan lamarin ya shafa ta gace abun da ya shafi rumfuna ya shafi rumfuna fiye da ɗari har gaskiyar gaskiyar magana eh, amma yanzu kun gano musabbabin ita wannan gobarar eh, ita wannan gobarar masifa ce Allah ya kawo kaga akwai wayoyin wuta daga nan wuta dai ta kama kawai kuma yanayin katakai da ginin blog wayan wuta kuma ya biyo daga nan wutan sai ta mamaya ba za mu ce ga musabbabin fitowar wannan wutan ba wannan dai masifa ce ga Allah ya kawo ina kira ga gwamnatin jihar Abia da karamar hukumar Rumun noci Local Government wanda muke musu aiki muna biyan haraji muna biyan kuɗin revenue da kuma federal government idan da hali Ministry of Humanitarian taimaka mana har ta masu hannu da shuni saboda yadda wannan bayan Allah wanda abun nan ya shafi zabun tausayi ne wani bai da inda zai je bai da wata abin da suturan da ke jiki zaba abun da don Allah su taimaka su dube su da idon rahama